هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب wannan ambato ne mai kyau na waɗannan a cikin alkur'ani waɗanda suke jin tsoron Allah ta hanyar kamanta umarnin Allah da nisantar abubuwan da ya hana suna da makoma mai kyau a gidan lahira